أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka fi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. barka mu da sake haduwa a wannan rana ta talata goma sha hudu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi sallam, shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah ya ba mu iko da dama na sake halartar wannan masallaci na Masjid Bilal bin Rabah a nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa inda muka saba haɗuwa a waɗannan kwanaki masu albarka domin fahimtar ma'anonin ayoyin Alƙur'ani mai girma. A jiya mun kai ƙarshen suratul Muddassir yau kuma za mu fara sabuwar sura suratul qiyama sunan surar kamar da muka ji suratul qiyama an kira suran da suratul qiyama saboda yadda sunan sunan alqiyama din ya maimaitu a cikin surar an kira alkiyama a ayan farko an sake kiran alkiyama a aya ta shida lace la uqsimu bi yawmil qiyama a aya ta shida Allah ke yas'alu ayyana yaumin qiyama wannan shi ne sunan da suran ta shahara da shi suratul qiyama sura ce makiya bana an saukar da surar tun kafin hijiran annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina abu saɓani akan wannan a jerin yan surorin da allah maɗaukaki sarki saukar wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam suratul qiyama ita ce sura ta 31 da Allah ya sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi ta sauka bayan an saukar da suratul qari'a bayan da Allah ya saukar da suratul qari'a sai aka saukar da suratul qiyama bayan suratul qiyama kuma sai aka saukar da suratul humaza ana suratul qiyama an saukar da ita ne tsakanin suratul qari'a da suratul humaza bayan saukar da alqari'a za ka saukar da alqiyama sai kuma ka saukar da bailun li kulli humazatin lumaza amma a mushafi da muke amfani da shi za mu ga ita ce sura ta 75 tana da ayoyi guda arba'in wanda shi ne lissafi mafi shahara akwai lissafin da ke lissafa ayoyin da talatin da tara amma wannan shi ne abin da ke da ke da mu yake mutsafi da ke hannunmu ayoyin ta guda arba'in suratul ƙiyama a dunkule Kai magana ne akan abubuwa guda shida ta yi magana ne kan uwa guda guda shida surar ta fara da rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki ya rantse da wasu uba guda biyu shi ya rantse da ranar alkiyama kuma ya yi rantsuwa da rayukan bayinsa musamman rayuka waɗanda suka zama masu yawaita yin da na sani Allah ya yi wannan rantsarantsan ne kawai saboda manufar ya tabbata mana cewa ranar alkiyama gaskiya ne da za mu zo mu yi magana a kan abin da ya shafi wannan ɗin insha abu na biyu sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kaɗan daga cikin alamomin tashin alkiyama bayan waɗanda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan suran an faɗi kaɗan daga cikin alamat na tashin alkiyama Bin Allah ya faɗi da al albafar wa kasafa alkamar wa jumi'a shamsu wal kamar waɗannan wasu alamomi ne da suke tabbatar da alƙiyaman ta tsayi alamomi ne wanda in an san to ranar ranar tashin alƙiyama ne sannan suratul kai mana bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake muhimmanta karatun alƙur'ani musamman lokacin da yake koya daga mala'ika jibril Allah ya nuna ma ya mana bayanin shautin da manzan Allah sallallahu yake da shi da Allah Allah da yake na ya iya karanta abin da ake koya masa har Allah madaukakin sarki ke masa bayanin yadda a sannu inda Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana abu na hudu da suran sai magana a kai shine suran ta nuna mana yadda ake rayuwa a duniya mutane kala-kala haka ma a filin alkiyama za a tashi kamar yadda duniya akwai 'yan banza akwai 'yan kirki su haka lahira ma akwai mutanen kirki akwai mutanen banza bayan da Allah ya ce mana wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira ce wa wujuhun yawma idin basira tazunnu an yuf'ala biha faqira Allah nuna mana cewa a lahira mutane kala biyu sai abu na biyar suran ta yi mana magana akan halin da mutum yake shiga a lokacin da aka zo tararansa a lokacin da mala'iku masu saukan rai suka zo cire halin da suke shiga suran ta yi mana bayani shi ne faɗin Allah maɗaukaci sarki kalla iza balagati taraqi wa man وظن أنه الفراق والكفة الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق sana a ƙarshe Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana cewa zai da matattu laisa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta wannan a dunkule kenan hawa guda shida wadda wannan sura suratul qiyama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 لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da basmala kamar da muka shayin bayani an aka ce basmala ana nufin bismillahir rahmanir rahim akwai basmala akwai tasmiya haka ce tasmiya shi ne mutu ce bismillah ya tsaya a gurin shi ya kira tasmiya amma ka ce basmala shi ne bismillahir rahmanir rahim Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura basmala kamar yadda ita ce dama sunnar Allah maɗaukakin sarki a dukkan Al-Ƙur'ani. duka sororin alkur'ani Allah maɗaukakin su yana kara shi da basmala in ban da sura guda ɗaya suratu suratu bara'a suratu tauba Allah maɗaukakin sarki kika ce kaɗai surar da Allah maɗaukakin sarki bai buɗe ta da bismilla ba Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama cikakkiya ko da ikon isar da rahamansa zuwa ga bayinsa sai Allah ce la mu bi yawmil kiyama. Allah maɗaukakin sarki ya ce ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama mana ina rantsewa na rantse da wannan ranar harafin farko da ya zo a tsoron na la wadda a larabci asali ma'anansa shi ne korewa annafi wege amma a nan la'adun ba ta zo da ma'anan korewa wani ta zo da ma'anan ƙaryata wata magana ce wacce Allah bai kawo ba a nan ce magana da kafare suke na cewa babu ran tashin alkiyama cewa tashin alkiyama ƙarya ce sai Allah ce musu la ba haka bane gaskiya ce Ko da Allah ya tabbatar da gaskiyan tseren su a ranar sai mu bi min qiyama ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama sa'annan a larabci a yaren larabci ordinary lima in mutum zai rantsuwa yana so ya ƙarfafa rantsuwan nashi yana fara da la sai yana iya ce la wallahi la ɗin cikin na farko karfafa rantsuwan da zai ne na biyu wannan ya halatta a larabci Allah maɗaukakin sarki ce yana rantsuwa da ranar tashin alkiyama. sai sake ce wala uqsimu bin nafsil lawwama sa’an ina rantsuwa da rai wacce take da na sani ran da rai da na sani Allah maɗaukakin sarki shi ne Allah shi ne mahalicci shi ya halicci kowa da komai shi Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake yin abin da ya so a lokacin da ya so ko kowa na so ko kowa baya so kuma shi Allah madaukakin sarki ba a tambayin sa da yayi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun shi ta shi a matsayin shi na Allah yana da iko ya rantse da duk abin da ya dama Allah madaukakin sarki ya rantse da wa'abu rantsuwan da abin yana nuna mahimmanci da girma da matsayin wannan abin da aka rantse da shi amma mu kuma bayan Allah Allah maɗaukakin sarki bai yadda mana mu rantse da komai ba sai da Allah shi kaɗai duk wani abu da za mu rantse da shi in ba Allah da sunayensa da sifofinsa wa mun shirka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa to yana da zabi ɗayan biyu ko ya rantse da Allah ko kuma ya shiru in ba za ki rantse da Allah ba to ki shiru a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to tabbas hakika yayi shirka komai girman wanda ka rantsa da shin kuwa komai matsayin shi komai darajar shi a gurinka ko a society gaba daya ko ma a gurin Allah matsayin shi ba za ka rantsa da Ka'aba ba ba za ka rantse da annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ka rantse da mala'ika ba ko da mala'ika jibril ne ba za ka rantse da kamarin babanka ba mun duk akwai masu yi ko mutum kuma ba zai rantse da kanshi ba wata ɗabi'a ta arna da musulmi suke ɗauka sun ce i swear with my life halaf ɗin kan banza Wa ya amfana duk wannan kuskure ne duka shirka ne shi sa malamai suke cewa mutum ya rantse da Allah amma bayan ya rantse da Allah kuma sai ya yi ƙarya to ya fi sauƙi ya fi dama-dama ya fi zama mutumin kirki sama da wanda ya rantse da wani Allah sai fata gaskiya yanzu na misali mutum zai ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa kuma sai ya karya shi yana da sauƙi, laifin shi da sauƙi. da wanda zai ce na rantse da annabi sai faɗa gaskiya wannan na biyu ya fi shiga bala'i a wajen Allah sama da na farkon ko da na biyun shirka yayi na farkon kuma sabo wanda bai shirka ba so da buga fahimci girman mutum ya rantse da wani wanda ba ba Allah ba ka ya zama wajibi mu kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ya rantse da ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama rana ce mai girma rana ce wacce babu wata rana bayan ita Allah maɗaukakin sarki ya tsoratar da mu ya nuna mana girma da matsayi a wannan ranar a gurare da dama a cikin alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana girma da matsayin ranar a gurare da dama kuma ita ka aike rana tilo da Allah maɗaukakin sarki bai sanar da kowa yaushe ranar za ta zo ba يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو الله تكون تبقيتها مدى ران تاشن القيامة الله تكفر أمسو من وانا رانا هنا وجم أبيدنا بيينا مقوابا حتى ملايكة جبريل دي شيء أكبر يساقوه كوما أن واشي ما بيساني wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul inna ma ilmuha wai kai kana ta ce mana akwai tashin alkiyama to yaushe ne aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya Allah ce ka ce musu ilimin ran tashin alkiyama yana wajen Allah amma Allah madaukaki sarki bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wasu abubuwa waɗanda in suka faru muka gansu to alama ce da ke nuna cewa kiyaman ta kusa alama ce da ke nuna cewa kiyaman ta yi ne ta kusa kuma waɗannan alamomin akwai manya akwai ƙanana ƙananan sun daɗe suna faruwa sun daɗe suna faruwa hatta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi a matsayin shi na manzo alama ce da ke cikin alamun da ke nuna kusancin alkiyama to da Allah ya taɓa ɗaukacin sarki daga shi babu wani ma kana muhammadin aba ahadin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma shine cikamakon annabawa daga shi babu wani to kaga da aka yi ƙarfi shari'a ƙarshen ya zo ke kuma shi ma mazan Allah sallallahu sai ce bu'istu ana wa saati kahatayn ake an aiko ni ta zaɓin da ke tsakani na da tashin alkiyama kamar haka ne sai buɗe waɗannan yatsun nasa guda biyu mana da wuce tazarar da ke tsakanin wannan yatsun zuwa wannan yatsun kaga shi ma zuwansa alama ce daga cikin alamun ne tashin alkiyama nan kuma abubuwa da yawa da nai sallasan ya faɗa mana na alamomi ne na tashin alƙiyama. kama daidai nan akwai wani tunani da mutane kuma suke da shi mutane suna ganin in aka ce kaza alama ce ta tashin alƙiyama. sauriya sai mu ɗauka duk abin da aka ce alaman tashin alƙiyama ne kamar mummunan abu ne sau da yawa muna ɗaukan wannan aka ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama shi ga mutane kuma suna jin tsoron ana ganin to ai abu ne mara kyau ba ba dukkan alamomin tashin alkiyama bane abubuwa marasa kyau akwai abubuwan da suna cikin alamomin tashin alkiyama amma kuma ni'ima ce ga bayin Allah ni'ima ce ga bayin Allah su tara dukiya ne babu kyau amma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin alamun tashin alƙiyama an tarar kufat al-urat al-alata ri'a ash-sha'i yataqawaluna fil bunyan daga cikin alamun tashin alƙiyama za ga wanda ba kowa ba ba kowa ba san shi ba a society dukansu minority ne a community amma kuma za a waye gari su ne masu dukiya masu manya-manyan gidaje ya ce to tun da alamar tashin alƙiyama ko kana da dukiya karkar ban gida ha da Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alaman jin dadi kamar abubuwa guda uku duk wanda Allah ya bashi a duniya ya gaba bashi jin dadin duniya yake baitun wasi'un wa markabun hani wa imra'atun salihah idan Allah ya baka abubuwa guda uku nan to kai Allah ya riga gaba baka duniya ya baka gida mai yalwa babba mai fadi da zaka juya yadda kake so wadan kiwon awaki ba za su takura ma wadan kiwon kaji ba ba su takura rama wajen fakin mota ba ba su takura ma wajen zama a sha iska ba baitun wasi'un wa markabun hani yake da kuma abun hawa mai daɗin sha'ani wanda za ka sa ka kunna ka ci halle ga zaka da matsala ba ka fargaba sannan yake wa mar'atin saliha kuma Allah ya baka mata mutum yayin kirki yake to kai Allah ya riga ya baka duniya sai ka nemi lahira kuma to kaga ba za ka ce ai tunda ai yana daga cikin alamun tashin alkiyama to ba zan gina gida babba ba misali ya daga cikin alamomin tashin alkiyama dawowan annabi isa alaihi salam dawon shi ni'ima ce ko ko ko azaba ce ni'ima ce ni'ima ce akwai bayanan mahdi kaga ni'ima ce haka ba duk abin da. in ya zama ka ce alama ne tashin alkiyama zai zama abu mara kyau Ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana alamat akwai ƙanana akwai manya in muka zo magana akan alamat din musamman na ƙarshen suran za mu yi magana akan su so Allah madaukakin sarki ya rantsa tashin alkiyama da muhimmancin ranar tashin alkiyama sannan sai Allah ya rantsa da annafsul lawama Allah ya rantsa da rai allawama mai yawan zargin kanta ba ana nufin mutum yan banza ba ba ana nufin rai ne umurtan mutum da sabon Allah ba a kowace rai kai mutum ko ɗan aljanna ne a lokacin da zai mutu ko a filin alkiyama sai ya da ya sani mutumin banza zai da ya sani mutumin kirki ma zai da ya sani mutumin banza zai da ya sani da bai aiki a aikin banza ya tsinci kanshi a wannan halin da ya tsinci kanshi mutumin kirki zai da ya sani da ya ƙara yawan aikin so da ni'iman sai ƙaru to haka ma a duniya mutumin banza yana aikata aikin banza kuma yana da ya sani aka ba mutumin kirki inda kafansa zai zane ya aikata wani aikin banza kuma zai kuma yana da ya sani shi yasa hadisin shaddad bin aus ana yi kuskure ba da ya zo don annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai tambaye shi jita ne tas'al anil bi yace ka zo ne kai tambaya akan menene biyayya ga Allah yace eh ya rasulullah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi istafi qalbi je ka nemi fatawa a zuciyanka ka nemi zuciyanka ta baka fatawa ta sanar da kai menene biyayya ga Allah menene ba biyayya ga Allah ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai bai shi haka kawai ba sai bai shi bayani yadda duk wata irin fatawa da zuciya su bashi shi ne sai fassara masa ma'anan fatawa sai ce albirru albirru matma'annat ilaihin nas yace abin da yake biyayya ga Allah shine abin da lokacin da mutum zai zai ji hankalinsa ransa a kwance baya tsoro baya kunyan wani ya ganshi kila ma yana a jin dadin a ce an ganshi sai ta mishi wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri walau aftaka nasu wa aftau yace abin da yake saban Allah kuma shine abin da zuciya ta kafa natsuwa yana ta kai kawo a zuciyarka in kar in to in wane ya ganna fa in wane ya jifa in aka ji ina yi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ko da duk duniya sun ba aka fatawan kai amma zuciyarka yana ta kai kawo a kai ko alama ce da ke nuna wannan abu alkhairi ba a duk zuciyar da take da wannan to ita ma tana cin abbatul lawama sau da dama zukata kala uku ne tsaye da malamai suka yi bayani zukata kala kala uku ne قال ابن القيم رحمه الله تعالى أكل كتاب اضافه اللحظان من مصائد الشيطان ايه بيان زوجيا فلا أكني هاو نهدو هو القلب الصحيح هو القلب السقيم هو كما القلب الميت دوش يا خلا ne ko zuciyar mutum ya zama alƙalbus sahih Allah ya samu ciki shine asali zuciyar da ita kadai ce take da aminci da kwanciyar hankalin haɗuwa da Allah Allah ce yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim zuciya lafiyayya kenan tsaftatacciya ingantacciyar zuciya bayan ita kuma akwai alƙalbus saqim zuciya mara lafiya zuciya mara lafiya a shi mutum musulmi ne amma akwai matsala Gila ɗan ɗan burbushin munafunci akwai ɗan burbushin rashin girmama Allah akwai son sabon Allah sun sa'a ma Allah akwai zalunci akwai cuta akwai kaza akwai kaza a zuciyar amma ko musulmi ne wannan zuciyar ba ta da lafiya ne zuciyar ba ta lafiya akwai wanda munafuki ne munafunci shi ma rashin lafiyar zuciya ne hadis da ya yi bayani Allah madaukakin sarki sun a suratul baqara Allah ke siffanta mana sifofin munafukai yake wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون illa an anfusahum wama yash'urun kace ne fi fa qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa alimun azabun alim bima kanu yaftinun kaga Allah madaukake sarki ce munafukai sun zo munafukai ne So da a cikin zukatansu akwai ciwo zukatan akwai rashin lafiya a cikin sotul ahzab Allah madaukakin sarki ta nuna mana kai wani daga cikin da ke kai mutum zuwa ga alfasha da sha'awar mu'amala da mata wanda ba nashi ba akwai rashin lafiyar zuciya Allah madaukakin sarki ce ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في maradun, مرض وقلن قولا معروفا Allah ce ya ku matan annabi lattunna ka ahadin minan nisa ku ba kaman sauran matan duniya ne, a ku da ne ku da ne shi maluma suke cewa da akwai wasu waɗanda suka fi su to da waɗannan ɗin ne Allah zai aura ma annabi sallallahu alaihi su ba so da Allah ya taɓa musu tahaddi yace afa rabbukum afa rabbuhu in kunna an yajilahu azwajan khairan min kunna Allah yana da ikon in ya sake ku ya aura maka wasu matan da suke ku alkhairi amma annabin ya sake su a ce babu wanda suka fiye sun shi nan ya sake su Allah ce to ku ba kamar sauran matan duniya bane haka in taqaytunna in har kuna jin tsoron Allah in har akwai tsoron Allah a ranku fala ba'na bil qawl kada ku rinka magana da maza kuna karya murya Yake saboda bid'a yace fala taqdana bil qawl yace ne fa yaqma alladhi fi qalbihi marad sai a samu wanda zuciyarsa akwai ciwo zuciyarsa ba ta da lafiya sai bi daɗi sai sha'awar muryan ashe abin da ke sa mutum ya ji sha'awar muryan mace wacce ba ta sawa shine ne rashin lafiyar ne zuciya in zuciya ba ta da lafiya to in za a karanta ƙur'ani a kwana ana bayani ba zai fahimta ba Allah ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatku hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Allah ce an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi da wata sura sai ga suna tambaya to wa cikin ku wai suran ne ya kara miki imani ne sai Allah ce ku waɗanda suke da imani su suran ayoyin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi yana kara musu imani kuma za su rinka ma juna bushara suna kaji ayin da aka saukar manzon Allah ba jiya suna jin daɗi amma Allah ce wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya to shi ayoyin in ta sauka Fazadat fazadathum rijsan ila rijisin sai ta kara masa duki ya sa su yi su rashin lafiya kaga wannan yake nuna ashe in an karanta qur'ani mutum ya ji ba ta kara masa komai ba ba ta amfane shi da komai ba ya mai tanun to me amfanin ma wannan Ba alama ce da ke nuna zuciyar ba ta da me ba ta da lafiya zuciyar ta da ciwo duk wannan alamu ne na cewa zuciya ba ta da me ba ta da lafiya ko kuma wanda ta fi, zuciyar da fi wannan barna ita ce alqalbul mayyit Allah ta kiyashe mu zuciyar da ma ta mutu gaba da ita a mace take da abin da muke kira mutuwar zuciya in mutum ya zama bai da aikin yi sai je da roƙo ba a wannan shi ma wannan yana cikin waɗanda zuciyar shi ba lafiya ne zuciyar shi bai mutu ba tukun amma da zuciyarsa za ta mutu shi ne wanda duk girman na zai kallon shi a matsayin barna akwai su ko babu su yanzu wanda bai da kawai zai shigo gari haka kawai ya sa bindiga ya halga kowa wanda bindiga ba ta same shi ba ya kama shi ya kai shi daji ya ta zane shi sai an kawo kuɗi ai da ba don babu wani mutum da Allah yake halitta shi ba zuciya sai sai mu ce ma ba ma zuciyar ne a jikin shi wannan sai ba ma ya ka ce ya wuce wanda zuciyar shi ta mutu ya kai wanda ma babu mai ba ma zuciyar ne wanda zai iya daukan karamin yaro dan wata shida ko shekara ɗaya ko shekara biyu ya dauke shi ya kai ta kanshi da bindiga ya halbe a tsakanin shi wannan ai mutuwar zuciya ce ta ja wannan mutuwar zuciya ce shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kwanta mana su yake ke kai zuciya zuciya da za ta kai matsayin da la ya ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran zuciyar ta zama ba ta ta san menene daidai ba ta san menene ba daidai ba me halal me haram ba ruwan wannan zuciyar da shi al halalu ma halla fi yadihi kawai shi halal shi ne abin da tafa kamawa in ya shigo hannun shi to halal ne to wannan matacciyar zuciya ke matacciyar zuciya ke to haka wannan shi ne abin da malama suka faɗa a dunkule a karaban zuciya da zuciya take lafiyayya da mara lafiya da kuma zuciya matacciya to duka zukatan kowanne daga ciki ya sai ya yi da ya sani a filin alkiyama ingantacciyar za ta yi da ta sani da ta ƙara aikin kirki ko da sakamakon ta ya ƙaru mara lafiyan da matacciyan za su yi da sun sani da su yi aikin kirki Allah maɗaukakin sarki ya sa mu je gabansa da zuciya lafiyayya sai Allah ya haɗabul insan أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بارك الله فيكم bayan Allah maɗaukakin sarki ya rantse ran tashin alkiyama ya rantse da zukata waɗanda suke da sun sani Allah ce a yahsabul insan yanzu mutum yana tsammani ne allan na jama'a idama cewa ba za mu har haɗa ƙasusuwansa ba mana bayan ya mutu ya ji diddige ya zama ƙasa sai yana tsammanin cewa Allah ya ce yana tsammanin mu Allah don Allah maɗaukaki sarki yana magana ne da tasigan jami'i saboda isa akwai abinda akwai wanda tura suke kira plural of majesty ko mukin tabbatin sarki zai magana ce na sa doka kare ce ne mun sa doka mun hana shi dawa a shi ya za ki ce ni shi ma ya ce shi a ya ce mu da isa da kuma babu isasshe sama da Allah shi yasa Allah zai taɓa magana a ƙur'ani ya ce miki ni a Allah yana ce mu ne da isa An kuma kin isa ki nuna naki isin ke ma Allah ce a yahtabul insanu allan najma idama yanzu mutum wai yana tsammanin yana zaton cewa ba za mu haɗa ƙasusuwa ba a cikin suratu yasin Allah madaukakin sarki ya faɗi maganar da siga kamar mamaki yake wa daraba lana matsalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama wa hiya ramin Allah ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim Allah ce wa daraba lana masalan mutum da tsaban kafirci ya zo yana buga ma Allah misalai eh, yanzu kana nufin yanzu wane ya mutu shekara dubu biyu yanzu ma ko ma'aikata waɗanda suke gane eh, kwayan halitta aka je gurin zai wuwa su gane yanzu kana nufin shi ma Allah zai kare shi Allah ya yana buga wannan misalin wa nasiya khalqahu ya manta shi halittarsa shi halittarsa ya kasance ne fa hal ata'ala al-insani hinun lam yakun shay'an mazkura ba da fa ba shi kwata kwata ba labarin shi ba tsammanin shi Allah madaukakin sarki ya halitta shi da ruwa khuliqa min ma'in dafiq yace wa nasiya khalqahu kawai yana cewa man yuhi al'izama wa hiya ramin wa zai rayar da ƙasusuwa bayan sun jijjige sun jijjige sun zama kafa Allah ce kul ka faɗa mishi yuhiha alladhi ansha'aha awwala marra wanda ya kirkira halittar ƙashin tun a farkon fara lokacin da ma babu ita ko shi zai rayar da ita bayan ta jirgi sa wani guri Allah maɗaukakin sarki sai ke kwatanta mana so da kusanto mana da abin kusa da mu sai Allah yake kwatanta mana da yadda yake tsayar da tsirrai yadda yake tsayar da tsirrai Allah ce in kuntum fi raibin min al-ba'd fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج التي ce kana kana الله Allah آية zai to kalli ƙasa mana kalli ƙasa sun damina ta wuce ciyawa zai bushe za a sa wuta a gurin a ƙona a share sai ruwa ya sauka ba wannan da ciyawa da kai ƙona kuka share irin shi za ku ganshi a ina a gurin Allah ya ce wannan ya isa nuna maka cewa Allah zai tada kai kai ma an kamu sai da aka binne ka aka binne ka kara binnewa aka yi ba ma ƙona ka ba sai da aka binne ka ai ba ma ƙona ka an share ba shi wancan fa wanda ya tsara ajiya an ƙona an share kai ana iya sharewa a gyara gurin a shimfiɗa leda a sa interlock amma an kuka har yau da gobe zai hako ba zai dawa Allah ya ce to wannan misali ne ke nuna muka cewa ke in ki mutu Allah zai tare ki shi yasa Allah mana wannan muke gani kullum yana maimaituwa sannan Allah madaukakin sarki ya buga ya bawo misali a cikin alqur'ani da wasu instances da suka faru Allah ce yayi wannan ne da ya tabbatar mana cewa za a tada mu Allah ce alam tara ila ila al-mala'i min bani isra'il ba wannan ba Allah ce auka alladhi marra ala qaryatin وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Allah ya ce wani ne yana babu misali ya ce wani ne ya zo wuciya wani gari ya zo wuciya sai ga garin ta zama kufayi amma an yi yaki an kare ba kowa gine-ginen garin gaba ɗaya ya rushe ba kowa saboda ganganci wai sai ce an na yuhi hadihi Allahu ba'da muta to ya za Allah ya rayar da wannan garin bayan sun mutu nan wani ganganci ko shi ne ya rayar da su shi ya kashe su ana ruwan shi Allah ce da ya wannan fa mata hulbahu mi a ta'am sai Allah ya kashe shi da barci a gurin sanda ya shekara ɗari sun ma ba aka hu sai Allah ya tada shi yan shekara ɗari sai ga shi kuma ya dawo da rai ya ka tambaye shi kan labis kwana nawa kai zauna a nan to Allah maɗaukacin sarki da yake na so ya jarace shi ya ɗauki ran shi da safi Allah ya tashi tare shi sai ta da shi bayan la'asar da ka tambaye shi kwana nawa kai nan sai yi ne da sai kalla sai ga to rana bata tarwa daga safe ne kawai na kwanta zuwa nan Allah ya ce shekara ɗari kai anan amma kana son shaida ita eh ba jakin da zo da shi ya juya ga dama da hagu gaba da baya bai ga jakin ba ya fasa jaki ke zuwa sai ka ce amma kuma wanzur ila ta'amika lam yatasanna amma ga abincin da ka shi ka je ka ba abin da canza ko kanan shi bikin canza ba shekara ɗari Allah fa ka ce yace to Allah ina jakin yace za a ganta yanzu yana tsaye sai ya kafala yake ya daura yanke ya kafan gudun na motsi sai ya kasu suwa kuna haduwa Sayan ya ga kashi ta haɗu ga skeleton na jaki a tsaye sai ga nama sai ga fata aka buta ma jakin rai jakin ya ga jaki ga shi a tsaye na shi jakin kuma ta gane shi sai kukan ta gane ne a kan gidanta Allah ce falan ma ta bayyana lahu ta hakan ya bayyana ga sai ce a'lam wallahi ina ni shi ne cewa anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a kan komai ba wanda ya ce ƙara ce ba za a rayu bayan mutu don shi ma zama mai mai wa'azi shi an yi wa'azi a kan shi ma zama mai wa'azi to shine Allah ne ce a ya yahqabul insanu allan najma izama Allah ce bala na qadirina ala an nusawwiya banana Allah ne iko ne ba ma wai ya tattara kasusuwan ba a Allah ne iko ne ke jera kasusuwan har kasusuwan yatsu su ne banana wannan kasusuwan na yatsu Allah ce har su sai na jera hannu su ya zan daidaita su ba za a kawo wani akan wani ba kana lokacin da Allah zai rawar da mu ba mu mutu Allah ce hatta yatsun nan ba wanda za a kuskuren jera tashi bala qadirina ala an nusawwiya banana Allah ke tabbat mu masu iko ne na mu jeranta hatta kasusuwan yatsu sai Allah ke duk wanda kaga yana wannan kokotan to ba wai da yadda daka kai tashin alkiyama ne ba a bal yuridu al-insanu li yafjura amamahu kawai mutum ne yana so ya bata gabansa yau ya karyata kaga wanda ya karyata tashin alkiyama yau gaban shi zai yi kyau Fara'i zai tashi a filin alkiyama matsayin mai kafiri ya ce to mutum son wannan ne kawai fa amma ba saboda bai ba ne ba saboda bai ba ne ai yana noma ai yana noma kuma yau da gobe da ma wai mutum da Allah ya halice shi har zai zai karyata cewa akwai wata rayuwa a kabari ta zahiri ba umarci kana kwanta a kan gado ba ka umarci ka tafi har madina ka yi umara ta gama kuma ka dawo kila ba kuna iya fa za ku dawo a ga bacci nan bari ka gaba kenan wani sai za ka shiga masallacin sai ta shiga to baka je din bane ka je ko baka je ba ka je amma ne yanzu ka ce ka je sai mu ce ƙarya ne mun san zai yi ko ba zai yi ba bare kuma ka mutu a cikin za ka yi wani rayuwa ba lokacin da ka je aikin umara da aikin hajji a wani aikin nan gangan jikin ka je ko da ranka rai ne ya tafi ya tafi yawo a shi ko ina ma zai tafiya za ka iya hukunci ta sha wuya kuma ka tashi kana zufa da nuna maka ne abin da ya faru a mafarkin ne yana ta tasiri a ina a jikinka ana tasiri a jikinka shi yasa ka gani ba ka yi farkin abu ya tashi kana ta farin ciki ana faruwa ba janura ya yi tasiri a ina a jikinka to haka in ka mutu Ya ka mutu ke ne mutu koren ne mutu jikin ne mutu ne sa aka ce ma ya mutu sai an raba shi da me sharan ko kuma duk abin da zai samu ran sai ya tashi da a jikinka shi ne ko Allah ke nuna mana abubuwan a zahiri wai in kana da hankali in kana da hankali mutum yana da wayo sai sai idrakin sai sai idrakin abun sai ƙara imani amma kuma ina ina akwai wanda yana kafircinsa amma Allah tallahi ya san cewa kafircin ba ba shi bane kwanaki akwai wani da ya yi ma Elon Musk message a Twitter a x yanzu ko ya mashi ya yabe shi sai ce amma fata na shine ka musulunta ka mutu kana musulmi sai ce ai shi shi bai damu da in ya mutu ko ina ne Allah ya sashi ba inda a duniya za a rinka tuna da shi damuwansu legacy ne eh, legacy to na ne gashi ga dan wuta saboda Allah kwanaki aka sai ma Donald Trump dan kwata irin wannan magana sai ce wata shi ya san shi dan wuta ne ai sai shi ya san shi dan wuta ne kawai aka tare ta dina a lokacin ta ko ba ne bane sun san akwai wutar Allah ka shirye da mu Allah ce to duk wanda ka je na wannan ba wai da yadda kan akwai ciyawa bane a'a yuridul insanu li yafjura amama kawai mutum ne yana so ya fata gabansa mana ya yadda rayuwar nan wacce take gajeruwa wacce ba ta da tsayi ya yadda ya ji daɗi a wannan ya yi asarar rayuwa mai tsayi wadda rayuwar lahira babu rayuwar da ta kai ta tsayi ita ce mafi tsanin rayuwa rayuwa ce ta ajiyar tsarki babu ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a faɗa mana cikin hadisi mai inganci sai yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah madaukakin sarki zai sa a zo mutuwa za a zo da mutuwan a cikin rago mai ƙaho a ije a tsakanin aljanna da wuta a yanka mutuwa sai an yi shela an kira yan aljanna an yi shela an kira yan wuta sai a yanka sai kuma a yi shela sai ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut sai ya ku yan aljanna dawwama za ku yi ba mutuwa ya ku yan wuta kuma za ku dawwama ne ba mutuwa to shi damuwan shi ya je wahala a can mai wahala ina a nan zai iya yin komai zai iya zubar da mutuncin shi ya zubar da kiman shi ya zubar da addinin shi ya zubar da komai kawai saboda ya samu wancan rayuwar da haki da ya samu rayuwa mara tabbas ya rasa rayuwa ne mai tabbas Allah madaukakin sarki ta tafiya shi mu Allah madaukakin sarki shi ba mu ikon gyara ga mu insha Allah ta'ala anan zamu haka aya anan abin da muka faɗa ne Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana jiya bayan mun tashi a karatu samu guduma na marayu sumin zari guda na wannan akai goma ku? akai goma ya kai goma sababbi da kuma shadda shi ma na maza shi ma kai shida ko bakwai eh Allah ya saka musu da akiri Allah ya saka musu da akiri akwai tsantar da aka yi jiya nake a bani bashi Allah ban tuna ba sai yau da na ga takardar aka sake bani bashi wannan ta wata mutum take cewa ne ce ce ma'anar wannan addu'an a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq wannan addu'a ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mu rinka in lokacin da mutum ya zauna a wani gunin zama mutum ya zauna sai karanta wannan addu'an a'udhu bi kalimatin lahi mati min sharri ma khalaq yace lam yadurruhu shay babu abin da zai cutar da shi a nan inda ya zauna ko me abin da zai cutar da shi ko mutum ko aljan ko dabba kai ko sauro ne ko sauro ko akwai sauro a gurin karanta wannan addu'ar da ya ga wallahi sauran ba zai cije ki Allah ce lam yadurruhu shay'un babu abin da zai cutar da shi ma'anan abin shine ina neman tsarin Allah da kalmomin sa cikakku tsare ni daga sharrin duk abin da ya halitta ina neman Allah ya tsare ki daga sharrin duk wani abu da halitta halitta ne na Allah to Allah ya kare ki daga sharrin su ne kuma ya rage ayan hada kowa da komai ko su haka wannan addu'a ce mai matukar ah, mahimmanci sosai ah, shin ya halatta mutum in ya ikar da sallah lokacin da zai addu'o'insa na bayan sallah ya halatta ya miƙe kafafunsa a gaba ya halatta bayan ya yi istifari da faɗin Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram to in yayi wannan to ya halatta ya miƙe kafansa amma ba da sallar asubahi da sallar magariba sallar asubahi da sallar magariba shi su waɗannan sallon kafin mutum ya miƙa ƙafa da karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سوغوما kafin ya حفظ ماذا الله صلى الله عليه وسلم duk wanda ya yi عليه وسلم ko sallar magariba ya faɗi waɗannan kalmomi kafafunsa suna na ɗayan da ya zauna ya tahiya kuma kafin ya yi magana da kowa in ya faɗa da safe kafin har zuwa faɗuwar rana Allah maɗaukakin sarki zai kare shi daga dukkan wani abu da yake tsoro sannan babu wani laifi da zai ma Allah da zai sa ya zama ɗan wuta sai dai in shirka ne haka in mutum ya yi bayan sallar magariba har gari ya waye haka Allah zai masa amma sharaɗin kafin ki magana da kowa kuma kafan ki yana nan a naɗe yadda kika yi tafiya ba tare da kin warware to in mutum ya yi wannan to babu laifi ya nufa kafa ya ci da sauran addu'o'in shi har shi kiɗa zai iya yi ya ci da sauran addu'o'insa wallahu a'lam ah, na ga mun amsa wannan magana akan matsayin mace ta sa gyale in za ka fita ko mun tattauna wannan matsala din wadda ya zama ta zama bala'i ta zama bala'i ga mace wanda zai ga sun ce ya halatta matan aure to wanda ba na auren ba fa ai haramun haramun ne ko akan waye ko akan waye ka ga mace ta ma matan auren amma za ta sa kaya ta fita daga gida kayan da in za ta tsuguna gunin ta akwai maza sai ta rinka haka ni kanta ta san ta mutu wannan halin yar wuta ce kuma da ko ana ma waya adon kuma tana dawowa gida inda mijinta yake za a turi ya zama asara kenan wala yin asaran ado a ta yin asaran ado kuma ga zunubi Allah ka kiya shehu su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kinisa'un kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat bu'usuhunna ka afnilatil bukht لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام manzala sallallahu sai ce za a yi wasu mata suna sanye da tufafi amma kuma tsarara su tsarara inda canza jikinsu ana gani ga hattun da dantsanta har ƙasa wuyanta ƙarfin jinta duka ana gani inda ma tufafin ya rufe tufafi ne kawai akai amma da za a ce mutum zai droye zai iya drawing din ka kasiyatun ariyat ta ilat. su masu karkatarwa ne su sun karkatattu ne su riga sun bar hanyar Allah kuma suna kokarin su karkatar da wasu in sun ga wata ta yi shiga na kirki su wata wata waye Allah ji kan malam fantani ba dan ya mutu ba yace in dai wannan shine wayewa to akwai ta take wayewa in wai yawo da wannan tufafin ne jiki yana bayyana shi ne wayewa duk ya koyo sun fi mutane wayewa to da suwai ko gajeren da ba su sawa Allah ba gaskiya ba ne in dai wannan shi ne wayewa Allah akwai sun fi mutane wayewa in dai mace ta rinka tafiya jiki ta yana bayyana shi ne wayewa to Allah akwai sun fi mutane wayewa sai ga su kaɗa mata magana kaga su sun karkata kuma suna ƙoƙarin wasu su ne su kai barkaci in kullum tana da izabi a cikin matan liman ka ta gode ma Allah Allah ta su hunna ta afnimatil buk za ga kawunan su kamar tozon raƙumi su da yanzu an daina yayin a tuci maza ku ya yi sauƙi ya yi sauƙi amma wasu kuma yanzu suka fara wani abokin mai ce wallahi ana tutan shi Muhammad Allah sallallahu alaihi ya faɗi siffar su anan matsalan take ba yace la yadkhulun aljanna ba shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za su ji kamshin aljanna ba saboda mu san girman bala'i manzo Allah sai faɗa mana kamshin aljanna fa ana ji ne tun ya rage tafiyar shekara 500 zuwa aljanna ake fara jin kamshin aljanna to su kowannan tazarar da za su kai ba zuwa ga aljanna ne ne riba kaga babu riba sai dai faduwa ya zama wajibi mu gyara kiyaye su gyara sai mutum tasowa yake da shi protest ta taso ba a sawa mata da wannan ba ta gaba ba ta iya yi ba za ta iya Allah ya sa mu gyara wanda take cewa akwai wani lalli akwai lalle in mutum ya yasa in ya tashi barewa sai rinka barewa da fatan mutum wai sunan lallin habibi to ya matsayin a wannan lallin akwai wanda ni akwai wanda aka taɓa faɗa mun kuma yi magana a kai malasti ko shi wanda shi shi shi shi yake yi ba ba fading yake yi ba akwai shi aiko kada shi barewa yake yi ba sai to wannan ba lalli ba ne kuma ta yi wannan lallin ba ta sallah kenan ba sai ya zama ya rufe inda alaula bai da matsayin shi da sallar matsayin shi da sallar ta ta sa ta lallin duka ya zama kamar ya zama tika kenan ta manna a hannunta ba kamar ya zama kamar irin abin da suke yin wax da shi ko ake safawa ta tashi kare ya bari gashin jiki haka in mutum ta irin wannan ba ta sallah kenan koda ya zama to guraren wani a ban ce ba kyau ba mutum ya yi alaula a kai ana yi wannan inda abin ya rufe ruwa da ne ko ba ke kuma ko da sana'anki ne karki ce kiki ba na yi suna mutane ne ta ke ma ki shiga wala ta'awanu alal ismi wal udwan Allah ce ku yace mu ce kina akan sa wuce iyaka da sabon Allah in dai wannan ne mutum ya yi to gaskiya bai halatta ba mace ta yi a lokacin da ake bukatan ta yi sallah ah, wannan me cewa ita hukuncin mutumin da yake ma yake yawaita yi ma mutane ƙazafi kai musu ƙazafi akan abin da ba sa yi ko kuma akan abin da shi labari aka ba shi amma bai taɓa gani ba amma sai ta yaɗa. duka yin haramun hasabin haramun ba a so mutum ya yada abu sai yana da tabbas Allah madaukakin sarki ya ce bu kasiran min az-zanni inna ba'da az-zanni ism wani guji Allah ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu wani labari in ya zo maka in wanda zaka iya bincika ne ka bincika dukun ka tabbatar Ah, Profesor Muhammad Sani Umar Musa rijiyar ilimi, hafizahul Allah ta'ala, rijiyar ilimi da karatu da bincikinka. Allah ya ƙara kiyaye mana su. Tafsirin sa na wannan shekaran yana tafsirin a wunan ta ifk wannan kazafi da aka yi mana na Aisha. Kafin sautin Nur Allah ya tattauna shi. Yana sai nuna mana hatsarin ka ji a labari kuma zuciyanka ta ka zaci maka wani abu ko ka yada shi ba da labarin abin da ya faru da wani wani limami shi mutumin limami ne ana limanci wata anguwa anguwan masu kuɗi ne har ma ana ma layin da masallacin da layin ba talaka haka ke kiran layin kuma shi ne limamin masallacin amma shi ke haddasa ƙur'ani kuma ba shi da ɗalibai waɗanda suka haddace ƙur'ani kaga nan da ba mu haddace ba su salo suna rike mana da salo su ha suna rike mana lafiya lau to shi bai haddace ba kuma sai da ɗalibai da suka haddace sai zama ɗan Ramadana ta zo ko bai san yayi tarawihi irin yar faki ba yawa ce lada sai sai wannan sai sai tarawihi irin na aljiri sai karatu isasshe sai zaunto sai na sai akwai wani ɗalibi yake gari a jikin shi a kudin shi yake ba ɗalibin kudin mashin yana zuwa ya ga sallah har tahajjudi in an zo ta hajjuri na ƙarshe ya ɗan kirga wani abu ya ba shi lokaci ba shi dubu ashirin wani lokaci dubu talatin haka kawai dai ya zama an riƙe masallacin sai wani azumi ya zo wannan azumin sai zo shi mamin kuma bai lafiya sai zama wannan yaron da ke zuwa sallan shi ne komai tun ta farkon azumi har ƙarshe a ƙarshen azumi sai mutanen anguwan suka haɗa ma yaron goma na arziki suka ba shi kuɗi ne yawa har da sabon mashin yanzu muhallin shayi shi ne mai shaɗan zai raya ma yaron dama an sauka liman zai ne ba liman ba kawai shi rabon shi ne da yaron ya zai faɗa ma liman liman sai ɗauke shi je da shi masallacin an idan da sallah kowa na zaune yake na ji kaza kaza da kuka ma wannan yaron Allah saka da ya albarka amma yanzu ga ni ga ku shi, tsakanin ku da Allah kun taɓa bani kuɗi in bai shi kaga wannan abin da yayi ya taimaki yaron akan shedan da inda ya bar yaron shi zai ji ba daɗi yanzu duk shekarun nan dama abin da ake ba liman kenan zai ba ni ya ɗaya kenan na biyu duk wanda ya hira da shi shi kuma zai je yara ce liman wani mutum banza ne amma haka inda ba haka haka zai faru ba ba wanda ba zai da cewa dama ana ba liman yana yana hana shi haka duk yadda karki ce ai wani ba zai mun kaya ba zai yi wa ba ƙarya yi ba amma saboda son rai ya koya wani abu ko ya ɗan ƙara wani abu ko da labarin ya shutin abin da yake so Allah ya sa mu gani ko haka mutum ka ka jefi mutum akan abin da bai yi ba ko ba ka da tabbas ko kaza gaskiya ba karamin laifi ba ne ya zama wajibi kiyaye kuma irin haka yana da cikin laifukan da haka ce astaghfirullah kare Allah ya yafe maka da sai wanda kai masan ya ce ya yafe haka zama ko kai tuba ka ce na tuba ko Allah ya yafe maka sai wanda kai masa ya ce ya yafe masa ka sai mu kiyaye Allah ya sa mu kiyaye sai yake cewa wannan yake cewa an ce wai ba a yin nafila daga karfe hudu na dare wai daga lokacin mala'iku rahama sun kulle kofar tafan addu'a to mu da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam mana a lokacin ne ma aka bude a lokacin ba mala'iku bane Allah ne da kanshi Allah ne da kanshi da kanshi ba ba sako ba yake sai ina mai ni gafara in gafarta mishi ina mai bukata in biya masa ina mai matsala warware masa Allah ne da kanshi yake shela ba wanda rayuwa ba to in ma wa'azi ta ji to kila shi kuma sai kila bata kila malami yana nufin ba mala'iku ne suke abun ba Allah ne da kanshi kila suke fahimci an ce mala'iku sun kulle ko sun karfan addu'a Saka lokaci ne mai muhimmanci sosai na ƙarshe ake cewa an cewa akwai addu'an da ummu ya yi a laulan shi sai ta kare ban sani ba an sani gaskiya ban taba jin wai addu'an da za a yi sai a laula ya kare ban taba ji ba an ko kuka taba ji ta shi ke Allah ya samu dace wannan take cewa assalamu alaikum malam mutum ne da asuba ya ci abinci har ga ya ci ya gama ya abincin da ishe shi sai ya ƙara lokacin da yake cin ƙarin ne sai ya tafi a sallah to ya zai yi ba ce ci gaba dai sai bari akan da ishe shi bayi ai bai ishe shi ba ya karasa abincin shi ci ya koshi ya sha ruwa malauta ce na Allahu akbar ce kai hakuri ya guri sai na zama yawwa ya karasa ya ce ya sha ruwa ya koshi shi fama azumin shi wannan babu ne amma da sharaɗin ba da gangan ya jinkirta zuwa wannan lokacin mun yi wannan bayanin jeku ku zama ba wai jinkiri bi gangan ya dami ba a kila makara yayi kila aiki ne ya rikice mishi kila abinci ne kila gas ne ya rinka mutuwa duk wannan uzuri ne da suke faruwa wannan wani abu ne da wannan take cewa wai sallar nafila wanda ake ake iya raka wanda sallar nafila mai raka a takwas mutum ya ma zai iya raka a hudu ne musamman sallar nafila ne sai raka a takwas ba in ba sallan walha ba sallan walha ne mafi yawancin raka mafi yawa ke na raka takwas ba yin sama da takwas ba a yin ƙasa da biyu zai iya biyu zai iya hudu zai iya shida zai iya takwas amma ba wuce ba wuce takwas kuma duk wani sallah na nafila ba rawatib ba aka ce rawatib su ne nafilkili da ake kafin sallan farilla su ne ake ƙayyade cewa ba za ka yi ƙasa da raka a kaza ba misali rakatun fajir daga shi sai sallar asuba ko misali raka hudu kafin sallar azhar misali na bayan azhar ha misali na bayan sallar magariba misali na bayan sallar isha haka yana da rako'i kayyadaddu kuma ba za ka yi kasa da haka ba in kai kasa da haka bai zama rawatib ba ya zama dai kiyi wata nafila dai tsakanin kiyi sallah da ta da ya kama Allah ya bada ladan amma ba za ka samu wannan ladan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kiyaye raka'a goma sha biyu na sunanin rawatib a kullum dan lamu su wasu shiga aljanna ba ki samu wannan ba sunan naki bai kai sha biyu sai zama sai fila Allah ya bada lada amma in ba wannan ba duk wani na fila da aka fada za ka yi ƙasa haka za ka yi saboda haka za zaka yi sallan qiyamul laili a biyu ka yi wuce biyu da za ka yi raka hudu kai wuce biyu da za ka yi raka hudu ka wuce biyu raka uku duka mutum yana da yana da dama za ki yin raka ashirin ki wuce dai raka haɗa ki samu ake dama ki sai amma zama kin yi sallah mai kyau ah, sai wannan take cewa mutum zai iya ba wanda ba musulmi ba abincin buɗe baki idan babu mabukata musulmai a unguwar ba sai akai wani unguwa ba sai akai wata unguwan abincin buɗe baki ne shi kuma bai ma rufe ba bare ya buɗe ko ba haka bane shi bai ma rufe ba in in an da mutum ke rayuwa ba mu bukata to sai a kai wata anguwar kuma a Najeriya a ce ga wata anguwa da ba mu bukata wannan ga ko ko a mai tamani akwai masu gadi akwai masu sharan hanya ko ba ma kefi ba kefi kan baki ba ba mai sawa a kwatanta wannan ba ya kefi ne dole ba za a rasa ba za a rasa ba bukata ba kuma aka ce a ba mabukaci ba ana nufin wai dole kika gan shi kina ganin shi kin ga damuwa ba a wanda a zahiri kin fi shi shine mabukacin haka shi mabukati ne a gurin ki kamar ko mabukaci ya ce a gurin wani wani suke sama da ke kuna da buhu goma ne a ko ɗinki wani buhu ɗaya ke da shi in kika dafa kika ba shi ga kin ƙara mishi aukin buhu ɗaya da ke gida shine ma'anan ma'anan abu an gane ku da zama to ga mai gadi ga direba amma mai gadi mai gidan kan shi ne ba mai gadi ba ne amma kuma kun ci su sai ku rinka aika musu da shi har kun ƙara musu aukin aukin na gida a gan ana kaiwa a gan an yi salari sai a nemi kayan sallah da salari ne ko ga abinci ga kayan sallah ko ba haka bane Allah ya sa mu gani Kada ce assalamu alaikum malam ya ibada ya fama da dalibai ya jama'a duka alhamdulillah Allah ya bada lada menene ingancin cewa in mutum yayi wankan tsarki mutum yana iya yin sallah ba sai ya sake yin wani alaula ba amma wannan shine ai ai suna da ka'ida malama suke cewa al-hadathul akbar yatalasha fil hadathil akbar shi wannan wanka da kika yi babban tsarki ne shi kuma alaula karami ne haka karamin tsarki yana shiga cikin babban yana shiga sai ya ce saje da shi haka da kika wanka kin hada duka kin hada komai da komai sake bukatan kana alaula kafin ki kafin ki sallah wannan din ya wadatar da ko da kuma wankan da kika yi wanka ne wanda babu ila shawa ne kike da shi kuma kina da lokaci ya kure za ki buɗe shawan ki yi wankan kan janaba ki zuba shawan ki a jiki ki wanke ko ina ko abin da za ki ƙara shi ne sai ki kurkuran baki ki sheka ruwa a hanci kika fito sai ki shafa man ki sallah kin gama abin ki ko swimming pool ne a gidanku ake niyya kawai sai ki almuslima ba alkafara ba sai almutama almutuma sai ki fada ciki in ya fito sai ki nemi ruwa ki kurkuren baki ki sheka ruwa hanci shi ke nan sai sannan ki saka bukatan sai kin sake yin wani alaula insha Allah akan wannan to bari mu karasa wannan wannan take cewa mutum zai iya yin tarawihi kuma ya sake tashi cikin dare yayi sallah eh zai iya yi mutum yayi tarawihi musamman su man salo sun mana raka ta bakwai ko biyar a ga ƙara baki dama sai ba za ki maimaita wuturi ba ko ba za ki ce ba za ki wuturi tare da liman ba da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa in mutum yayi qiyamul Ramadan tare da liman har liman ya sallame ko da raka uku ne liman yayi kuwa amma a jam'i kika yi tare da liman to kina da ladan kin yi sallar nafila tun da farkon dare har alfijir yake so ko ba ki tashi ki nafila ba kin sallah kin ran gaba da haka za ki kasance tare da liman har liman yayi ya sallame in kika tashi cikin dare sai ki wasu nafilin ki amma ba za ki maimaita wutiri ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la witrana fil layla ba a wutiri biyu a dare da an gane ku za ki tashi ki nafilin ki amma ba za ki maimaita wani wutiri ba Allahu a'lam idan ba nan ba da watan azumi ba ne an ba da watan azumi ne ba yin najila na bayan sallan isha a gida shefi lada ba ramazan ba ne eh ke kika shafa da wuturi kan mai ka tashi tashi cikin dare eh za ki take na jila amma ba za ki ma mai ta wuturi ba hmm, duka iri ɗaya ne shi ya yi sallan isha ya yi shafa'i da wuturin sa sai kuma cikin dare sake farkawa yana da lokaci zai sake yin sani nafila zai iya sake yin fili amma cikin shi ma ba zai manta ta witiri ba sai na filin shi ya addu'a insha Allah na'am ko Allah haka eh. eh. hmm. eh. Kuma ya tabbatar za su iya masa duka. ya eh, ce ya sake ta a banza ya tafi a iska ya tafi a iska an ya ga dama mai ce ya sake ta sake ɗari ko ɗaya bai yi ba ai a wannan halin a wannan halin ba saki ba ko kafircewa ya ce daga yau ma ya zama kirista duk ya tafi a banza ko zagin annabi ya tafi a banza mafi girma kenan da ya tabbatar inda yayi ba za a masa wannan illar ko abin da ya fada fada banza ai kuma su yi shirkai saboda ga jahilci ne rashin ba ba ba abin da yayi ya fada dai kawai an ji an ji kuma da saka mishi ba shi tsoro da suka yi matan shi ko fa inda za ta je ko ko igiya da ko alama ko cizon sun ba dauko wani a yanka Aki bai ba a saki. Amin. ba saki ta cikin halayen mutum ya yi saki a ci an tilasta mishi ko ya saki yana cikin maye yana cikin ya sha giya ya bugu shi bai ce ya saki fatan shi to bulala za a mishi za a mishi bulala kuma ya warware ya yi kafara rantsuwa amma saki bai saku ba na maye ke amma wanda aka tilasta mishi daga za a illanta ya sai ce ya sake ta ya faɗa saboda ya tsira ne kawai an wuce gurin kuma ya tsira matan shi ma ta tsira